muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa Usman Ahmad tare da ni Hafsat Maina Muhammad. kamar da aka saba da ranar Talata muna magana ne akan harkar ilimi yau 28 ga watan Agustar shekarar 2018 maganar da zamu kenan inda mu kutsa maganar ilimi da musayar ɗalibai. Wannan shiri kamar yadda wasu mu suka sani a duk shekara mukan yi shi mm. kuma kamar wata ya ce tsakanin gwamnatin jihar Katsina da kuma gwamnatin ƙasar Amurka mm. cewa za a rika zuwa a ɗauki yara 'yan secondary school mm. bayan sun yi wata jarabawa ko kuma jarabawa ba ɗaya ba biyu ba uku mm. ba in an ga cancanta su sai a kuma zaɓe su don su shiga wani shiri wanda za su zo nan ƙasar amurka su yi shekara guda shirin musaya ne na ɗalibai. shirin za ku ji tattaunawar da Usman Kabare ya yi da Salisu Lawa Kerau jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi na jihar Katsina kan musayar ɗaliban sakandare haka yake wanda akan yi shi a ɗauko su su zo su shekara ɗaya a amurka da makamantan irin waɗannan ƙasashe wanda kuma idan an yi ɗin menene amfanin haka ko kuma me suke amfana da shi shine abin da muke son mu ji don haka za mu tattauna baya ga haka za mu karanto muku amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota na facebook da twitter da ma instagram To kamar yadda Hafsa ta ce za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota na Facebook, Twitter da ma Instagram wasu lokuta. To game da wannan magana na menene musayar ɗaliban nan ko kuma ya kuke kallon al'amarin a ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. To sakon farko daga Adamu Muhammad ya ce yau da gobe wannan abu ne mai kyau don zai kawo ci gaba sosai ga ɗalibanmu na Afirka. To sai kuma Sadi Sa'idu Daura ya ce mai uwa gindin murhu baya cin tuwon shigaya. Tabbas wannan shiri na musayar ɗalibai na sakandare tsakanin wasu ƙasashe har da Amurka wani shiri ne mai kyau. Don haka a wani kara ilimi ne a ganinsa amma sai dai kash mafi yawancin wannan shiri ba a ba 'ya'yan talakawa dama sai dai 'ya'yan masu mulki da dai sauransu da fatan za a rika kamantawa don su ma 'ya'yan talakawa su samu dama sai kuma saƙon abubakar kawai girgir ya ce hakika wannan shiri ne wanda yake da matukar muhimmanci sai dai babbar matsalar da kuma abin da ya rage wato ya rage wa wannan shiri na musayar ɗalibai armashi shine mafi akasarin ɗalibai wanda da aka dauko wajen musayar da su 'ya'yan masu kuɗi ne da wato a kasafai mm. akan ba a samun 'ya'yan talakawa a cikin wannan shirin. To sai kuma MB Abdullahi Ziko Zinge ce hakan yana da kyau matukar za su yi abin da eh, suka je yi don shi amma in aka samu akasin haka to lallai fa a daina musayar yaran domin za a iya samun bata gara a cikinsu to shi kuma adamu muhammad ah, ya ce yau da gobe hakan abu ne mai kyau amma kuma ta wata fuska ba abu ne mai kyau ba idan har don rashin ingancin karatunmu ne ake haka to bai dace ba gwara mu ma ah, wato shugabanninmu su kulla su kula da ingancin karatunmu ina ganin hakan zai fi. sai kuma sagirar idris ya ce salam yau da gobe wannan shiri na musayar ɗalibai yana da kyau mu dai fatanmu ya kasance ana yin sa ne da kyakkyawar manufa ba unguli da kan zabo a cikinsa ba da fatan za ku tashi lafiya to mun gode sai kuma sakon nura professor isa ya ce gaskiya wannan musayar ɗalibai musamman na sakandare zuwa ƙasashen turai bai da wata fa'ida idan an yi la'akari da wato mahanga ta tarbiyya don wannan tsakani na wato wannan tsakani na shekarun sakandare su ne masu tsada da hadari cikin rayuwar yara wanda ana bukatar iyaye su lura da su sosai su sa musu ido kan tarbiyyar 'ya'yansu don haka psychologist suka ce iyaye kada ku yarda don yaranku za su je su dawo su kan wato su gagara to sai daga karshe shafin twitter ne zamu dauko guda ɗaya inda ad apple gusau ya ce yau da gobe babu shakka ni gaskiya bana goyon bayan wannan shiri domin babu wani tasiri a cikinsa da zai har Arfar. Mun gode. to haka yake mun gode muku da turo mana sakonni da fatan za ku ci gaba da aikowa to ai sai hakuri da mun tattauna nan da zaki saka mana aikin ga dige magana wannan abu haka yake to yanzu kuma sai mu je ga hirar da wato Usman yayi da Salisu Lawa Kerau jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi na jihar Katsina kan shirin musayar ɗaliban sakandare da akan yi a tsakanin makarantu To barka da zuwa Amurka karo na biyu da muka ganka da mu. Eh, to um, man salisu na san mun taɓa hira da kai a cikin shirin yau da gobe na maganar ilimin yara wanda kuke kawo ɗalibai su shiga wata sakandare su shekara su koma gida. Shin za ka ɗan kafin mu je ga jin ne kuka taho da su wannan shekarar za mu iya ɗan jin menene wannan abu? To, uh, wannan shiri kamar yadda wasu mu suka sani. a duk shekara mukan yi shi kuma kamar wata yarjejeniya ce tsakanin gwamnatin jihar katsina da kuma gwamnatin ƙasar amurka cewa za a rika zuwa ɗauki yara 'yan secondary school bayan sun yi wata jarabawa ko kuma jarabawa ba ɗaya ba biyu ba uku ba in an ga cancanta su sai a kuma zaɓe su don su shiga wani shiri wanda Eh, za su zo nan ƙasar amurka su yi shekara guda mm. kamar shirin musaya ne na ɗalibai mm. to shi wannan shiri ba haka nan akan zaɓi yaro ba za a shirya musu jarabawa mu a jihar katsina mun shiga mm. wannan shiri a shekara ta wato 2013 kusan shekara biyar kenan muna muna turo yara mm. eh sannan akwai ita hukuma ko kuma in ce wata kungiya mai zaman kanta wadda aka dora ma alhakin yin wannan wa daukar ɗaliban mm. wadda ake ce ma Iowa Resource for International Service mm. wanda suke a nan ƙasa Amurka sukan je su kai jarabawa a can su suke yin jarabawai idan sun yi wannan jarabawa sai su zaɓi ɗalibai waɗanda kamar an fara daga mm. mataki na farko mm. daga local level zan ce mataki na farko mm, a ƙasa kenan sannan idan aka zaɓa mu a jihar katsina kamar yaro wajen ɗari biyar da wani abu muka sanya su zauna su je kowa da kowa yau kowa da kowa na iya zaunawa to amma dan a zaɓe na abin nan su ake su ake abin nan idan suka yi wannan jarabawai kusan mm. wajen 500 da muka ba dama muna da kamar shiyoyi goma sha biyu na ilimi na mm. a jihar katsina mm. to mukan tura waɗannan jarabawa ga waɗannan shiyoyi ilimi guda goma sha biyu su zauna jarabawa kowace shiya ta zaɓo yara eh. idan ta zaɓo yara sai su zo nan mu haɗa nan katsina yaushe ne ke mun mun sa wadan yara ɗari biyar da wani abu suka zo na jarabawai mm. ita jarabawa da za a kawo ita wannan ta biyu wadda za a hada a katsina mm. eh, su suke kawo ta mm. eh, kuma turanci ne da lissafi kawai ake jaraba yara kan shi eh. idan aka yi wannan sai mu turo musu ainihin takardun su gyara a nan idan suka gyara sai su aika mana ceto daga wanda ya ci maki kaza zuwa kaza an zaɓe shi zai je kuma ya je ya haɗu da wasu yaran ah, a matakin ƙasa ƙasa eh. eh haɗu da wasu jihohi kamar jihohi kamar goma zuwa sha ɗaya sukan yi wannan abin nan din a arewacin a arewacin Najeriya mm. na san akwai su Kaduna Kano mm. Bauchi Gombe Benue da mm. Katsina da sauransu da Kebbi duk suna yi da taraba duk suna yin wannan shiru eh. so idan aka zo su kuma sai su je daga nan daga nan amurka suka tashi su je can a zaɓi wata jiha wadda za a yi wannan inda sauran jihohi za su haɗu eh. Eh, a gurguje katsina ta yi wannan ta yi wannan ta amshi bakuncin jihohi har sau biyu mhm, don yi wannan mun yi mm. sha sau biyu to idan aka wannan sai kuma su ƙara ba su jarabawa a nan take mm. su yi wata jarabawa su yi kashi kamar guda biyu zuwa uku mm. bayan sun gama sannan sai a yi ganawa ta ta musamman su da su ganawa su da su mm. sosai sun tabbatar da yaro sun ga ba ma gudi ba su suke mm. sai sun tabbatar da yaro ya abin nan to sai su sai a zabe shi to inda muka shigo ciki ita jiha ita ke daukar nauyin duk wasu abubuwan da suka shahi mm. misali kula da lahiyar yaro idan an zaɓe shi dole a yi mai medical test dole to mu muke ɗauka wannan nauyin da ma yawancin ka taɓa gaya mana sannan kuma ita jiha ita ke ɗaukar nauyin yi masu abun takardun tahiya kamar shi mm. passport da sauran da zuwa visa da sauransu ita ke ɗauka nauyin mm. na abubuwan sannan a ɗauki nauyinsu kuma tafiye-tafiyen da za a yi mm. iyaka sai mu kawo su a ranar tafiya idan lokaci ya yi a kawo su a airport to daga nan su kuma a ƙasa amurka ita za ta ɗauki nauyin ba su kuɗin tiket na zuwa da dawowa amurka sannan kuma su zo nan wurin su zauna idan sun zo nan wurin sukan mm. zo su zauna ne tare da don ina ganin kamar nan ƙasa amurka ba su makarantun su na mm, sakandare ba na kwana ba ne ba zuwa eh. suke mm. to sai a samu don kafin a taho akwai wani kamar fom da yaran kan cika mm-hmm. wanda shi ciki za a ba da bayanai na yaran wanda suka shahi rayuwar shi wadda yake ta yau da kullum eh. da abin da ya shahi ilimin shi takardun mm. shi na nawa yake a makaranta wani saboda hiso da sauransu mm. sannan me yake yi a gida na abin nan tun daga sahe yaushe ke dawowa gida yaushe Al'amuran sa ne ana so dai a fahimci hatta hotunan shi ana mm. liƙawa da hotunan shi da hoton ainihin yan uwan shi to za a liƙa to wannan fom din shi ne sai a kawo shi nan idan aka kawo shi na wurin shi suke dan watsawa mm. irin a bada kaman a advertising zan ce eh, kaman sanarwa sanarwa kenan idan akwai wanda yake interested yana so ya zama zauna da wannan yaron mhm. sai ya nuna ya zama dan wucin gadi <laughs> yawa sai ya nuna sha'awar shi kamar ya mhm. applying to mhm. idan ya applying sai su zauna tare da su waɗannan kungiya ko kuma in ce wannan hukuma hukuma wadda ke ita take ainihin samu yaran daga can Amurka daban mm. Mm. idan sun yi aikin su suka zabo yaran da suka cancanta to mm. idan aka zo na Amurka kuma akwai wanda ake cewa placement organization su placement organization su kuma su za su neman ma wayannan yaran wa'anda za su zauna tare da su. za su zauna da su. To sai a shigar jejeniya. Su zama cikin wasu iyayen wasu kenan Yawwa a shiga jejeniya ga abin da za ku yi gashi gashi gashi duka da mm. sauransu. Eh, to sannan sai a kuma naɗa ma kowane yaro. Mm. a naɗa mashi abin da suke cewa local coordinator. Shi mm. local coordinator shi ne kaman guardian din yaro a nan. shine shine jagora yawa tsakanin shine kamar tsakiya tsakiya idan wani abu yaro yi wani abu wanda ya saba ma wannan yarjejeniyar da aka yi to su mm. wannan host family din su za su gaya ma local coordinator mm. sai ya dauki matakin da ya dace mm. kuma wannan matakin yana kai ga har idan ta kai ga a maido yaro a maida shi gida a maida shi gida za a iya maida shi gida idan kuma za a iya eh, sasantawa ne to za a iya sasantawa haka shi ma yaron idan ya ga wani abin da ake mai wanda ba shi bane ba wanda ba mm. bai dace bai a wayannan iyayen wucin gadin nashi iyayen wucin to sai ya gaya ma local coordinator din shi <laughs> mm. to shi ma nan za a dauki mataki ta kai ga har in ta kai ga a an shi a samun mashi wani wuri to za a yi haka kuma kasa mm. amurka da magana yara har hukunta su yawa saboda ga mm. in ya breachin abin na wannan mm. agreement din ko kuma ya kare da jijini da aka yi to kaga wannan sai a dauki mataki kan to wannan haka ake wannan shiri sannan yaran nan sukan zo in sun zo za su zauna su shiga makarantar da wayannan iyayen nasu na wucin gadi a garin da suke nan za su samu masu makaranta Mm. su za su ɗauki nauyin ba su wurin kwana da abinci so uku a rana mm. da kuma hidima zuwa kai su makarantar dawa da su mm. to ya danganta idan akwai inda ke da kaman to su ana biyan su ne ko irin abin da suke cewa ne anan volunteer irin sakai su volunteering suke kaman sakai ne to amma akwai wani abin da suke ce ma koshin peace ka san mm-hmm. in ka in baka manta ba ko mm-hmm. makaranta za a shiga akwai kuɗin da iyaye ke biya na koshin fee to wannan abin da ake ni idan da lokacin da yaran suke zaune za su yi wani abu mm. ko su bata musu wani abu wanda ya shafi anan ko haya zaka kama sai ka ajiye kuɗin wannan wata ɗaya na haya saboda in ka tashi ka bata wani abu sai amfani da wani kuɗin a gyara to akan yi wannan mm. sannan yaran su kuma akan ba su wasu kuɗi waɗanda suke kamar pocket money ne kamar mm, kuɗin da kashewa ana ba su kamar dala ɗari da ishirin da biyar mm. a kowane wata wanda ya ishe yaro tun da ba abinci zai mm. saya ba barun kwana zai to amma ya ishe shi eh, dan suita eh, eh, ka makaranta mm. sannan wasu daga cikin makarantun idan mafi yawanci abincin rana ba a gida tun da suna makaranta to da waya kuma su dawo gida su break to amma sukan sukan wasu makarantun sukan sai da abinci haka a cafeteria su je sabon to wannan kudin su ne suke amfani da su sannan lafiyar su kuma akwai insurance Mm. kwaba da suke da ita wanda idan abu ya shafi yaro wanda ya shafi lafiya za a ɗauki nauyin shi mm. don ba zan manta ba akwai yarin da aka taɓa yi mama operation wanda suka koma shekarar ta eh. wuce ta samu appendix appendicitis kicin. Mm. a likitanci to aka yi mata kuma ba wani kuɗin da muka biya lafiya lo aka yi mata cikin sa'a kuma ta eh. koma gida lafiya lo alhamdulillah eh. to misali yanzu daga bara zuwa bana akwai wani abu da ka gane bambanci ko ci gaba ko ko baya a cikin wannan gaskiya gaskiya a yaran da muka gani kusan yanzu muna da yara kamar goma sha biyu mm. da suka zo wannan shiri a jihar katsina suka amfana da wannan shiri a mm. jihar katsina kuma ciki akwai yaran da suke daga makarantar gwamnati mm. akwai kuma da suke daga makaranta mai zaman kanta a cikin sha biyu dinnan kusan guda biyar daga makarantar gwamnati suke to ciki na farko set na farko da suka zo su hudu ne suka zo kaga da suka koma sun ci gaba da karatunsu suka yi aji uku na babba mm. sakandare suka zauna jarabawa suka kammala makaranta to abin da muka gani mm. bisa ainihin ɗabi'oyinsu da kuma ci gabansu a ilmance mm. a tsakanin da Allah abin yabawa ne kwarai da gaske eh. domin cikin hudu dinnan nake maka magana dukkan su hudun da suka zo jarabawa su ta jam wadda mm, akan yi a Najeriya yawwa dukan sun samu maki 200 zuwa sama akwai wanda yake 260 230 mm. ah. da sauransu ah, daga 200 zuwa sama da yake nan mm. na biyu jarba da suka yi ta neko da wayek eh, wato ssc ke eh, dukkan su ba wanda bai samu credit tara nan da ake bukata akalla banda wannan kuma wasu ma hadda irin distinction eh. akwai mai dan ɗaya daga mm. cinsu wanda ya zarra tsakanin da Allah mm. muna yaba kwarai da gaske kuma mun ji daɗi ya samu kusan a guda kusan biyar a mm. cikin jarbawa shi ya samu ma samun shiga makarantar Usman Danfodiyo University hmm. sun ba shi zai karanta aiki likitanci wato ah, medicine MBBS. Alhamdulillah. Ah, Aliyu eh, Lawal To banda wannan ganin Aliyu Lawal Abdulsamad sunan shi. Ah, hmm, banda wannan da suka ga haka su hmm. daga nan dan idan yaran da suka zo ana sukan bi su ga kokarin su don su ma ba su so ainihin shirin da suka yi ko kuma amfanin shirin ya zama ba yawwa to suna biye da kokarin da yake da shi bisa wannan ne ma suka ba shi abin da ake ce scholarship kudin tallafin karatu kudin tallafin karatu kusan dubu ɗari uku da kusan talatin da wani abu to ka gani suka ba shi dan ya sayi littafai da sauransu to banda su kuma akwai banda shi mm. akwai sauran guda uku ɗaya mace ce mm. ita ma ta samu tallafi na kusan dubu hamsin mm. ita ma saboda ta abin nan ita ma ta samu admission a umar musa erdo university tana karatu akwai kuma jamilu sigir shi ma ya samu eh, shiga jami'a ta Usman Dan Podio a ta Umar Musa mm. University mm. sannan akwai daya ah, Muhammad Salim Ibrahim mm. shi ma ya samu shiga jami'a ta Usman Dan Podio University ah, saboda kaga dukkan su mun ga sun ci gaba da karatun su lafiya lau insha Allah eh. har su kammala To haka yake madalla. Uh, Usman kaji yadda zancen naku ya kaya ya eh, yi daɗi sosai kuwa. kin ga a nan ya ansa wasu tambayoyin da ya shafi masu tambayar cewa ya ake zaɓen eh. yaran nan menene tarbiyyar su eh. ina za su zauna to mafi yawanci a nan ƙasar idan kai wasa da tarbiyyar yaro wallahi sai ka je gidan yari kwarai da gaske kuma ban katse maka hanzari ba hmm. akwai wata da yatta ta zo wannan shirin hmm. na musayar ɗaliban a hmm. takaice to waɗanda suke Mm. Eh, wato suke eh. za su rike ta eh, eh host family a mm. turanci da za su rike ta mm. sai da suka tambaye ta ta ce sai da suka tambaye ta lokutan sallanta suka tambaye ta lokutan um, uh, um, me take ci mm-hmm. ba za ta ci irin naman alade da dai sauransu ba haka sai da suka tambaye ta kuma in suka ma mata suka sa mata wata manhaja da take kiran sallah kan lokaci da nuna haka to kin ga a karshe kuma abin da zan kara kafin mu je wannan ɗaya tattaunawa bangaren shine mm. ah, masu cewa ba su ga amfanin shi ba ya faɗa amfanin sa a ciki yanzu har da waɗanda yara biyu sun samu scholarship wato kuɗin tallafin karatu sun tafi su karanta harkar likitanci a mm. jami'ar dan fodiyo <gasps> da ko ta bauchi ne to ba amfani ba wannan mm. to saboda haka ga ci gaban da ya hirar akan bangaren da ya shafi ilimin su kuma 'ya'ya mata da abin da suke a kai To akwai wani abu kamar misali zaka ga cewa akwai bangaren ‘ya'ya mata musamman. zaka ga cewa akwai irin matsalar irin tallace-tallace a arewacin najeriya da mm. makamantansu shin akwai wani abu da ake misali don ganin cewa ko tallace-tallacen nan yana nan ko ya ragu kun gane wani abu akan wannan akwai ya ragu ko ya karu ko yaya akwai wani abu da kuke kaga maganan mm. ilimin yaya mata ki so ka mm. tambaya kenan ko ta yadda idan aka samu yara yaya mata suka dawo makaranta zai dan taimaka magana tallace tallace ta kau to a gaskiya jihar Katsina tana kokari kwarai da gaske mm. domin na farko dai akwai wani shiri da ita gwamnatin jihar katsina ta shiga kusan mm. shekara ta uku kenan ko hudu zan ce mm. wanda ake ce ma girls education project wato uh, shiri ne na inganta ilimin 'ya'ya mata mm. wanda aka zaɓo su ƙananan hukumomi ana gudanar da shi shi wannan shiri yana inganta maido yara a makaranta a duk shekara abubuwan da akan yi musamman akan yi gangami domin shigar ba 'ya'ya mata kawai ba har da maza akan yi wannan mm. gamin duk shekara wanda za a haɗa manya-manyan ƙasa mm. kamar gwamna da sarki da sauran manyan mutane a haɗu a wani gari a zo a yi jawabai a nuna muhimmancin ilimi mm. ga mutane sannan kuma bayan an ta hada daga tai da ah, ah, hakimai da da suna zuwa wannan shiri hmm. idan sun tafi kuma za su je su ainihin kirawo mutanensu su ba su shawara cewa su sa su makaranta hmm. to wannan kenan shi wannan shiri kusan shekara ta hudu kenan jihar hmm. katsina kuma an ga ci gaban shigar 'ya'ya mata a makaranta a ƙarshen wannan shiri na gp mun yi phase one Ah, na girls education pro gep MPS 1 MPS 2 a yanzu ana cikin akwai ta dan hikima ne da kuke suke zuwa din eh kwarai da gaske dan kaman kwanaki na ji ana magana cewa akwai wani shiri da ko eh, akan ba iyaye dubu ashirin ne ko me da muna son mu tambaye ka mu je bayani eh to shi wannan wannan na mm. gep a GPE mm. a GEP kai e Girls Education Project mm. uh, ana haɗin gwiwa ne da hukumar UNICEF mm. ake yin shi kuma shi ma ana ganin eh, ana ganin ana ana kuma abin da ake ana inganta ainihin su kansu ilimin malamai ana masu training to wannan kenan shi kuma wancan wanda kake magana GPE ne wato Global Partnership on Education shi kuma gwamnatin jihar Katsina saboda kwazanta bisa wasu al'amura na gudanar da ilimi aka ga ya dace ko kuma ta cancanci mm. samun wani tallafi daga bankin duniya mm. wato global partnership on mm. education wasu kungiyoyi ne na duniya yau kungiyoyin duniya ba suka haɗu suka ba da wannan ba jihar katsina kawai ba wajen jiha ina jin hudu ko biyar ne suke ciki wanda za a ba su dala wajen miliyan ɗari su rarraba yawa to a jihar katsina bangaren ilimin 'ya'ya mata mm. shi aka ba muhimmanci kwarai da gaske mm. ta hannun wannan shiri mm. shi kuma wannan shiri akan baya yara 'yan sakan 'yan firamare 'yan aji daya a ba su uh, tallafi na naira dubu ashirin idan aka ba su dubu ashirin aji daya yan firamare misali za su shiga to wannan dubu ashirin za ta taimaka musu sai irin kamar uniform su sai ɗan littafan da za su yi amfani da su da sauransu eh, da kuɗin tara to akan zaɓi makarantu da yawa da kuma to yaran da zai shiga wannan makaranta eh, eh. inda sun cancanci wannan tallafin to zai samu zai samu to ina da yara fiye da ɗaya fa duka inda inda kana inda cikin mm. makarantar ne za a samu za a mm. bada eh. so sannan kuma cikin ainihin ita makarantar da aka zaba mm. da wannan shirin akwai kuma wani abin da ake ce ma uh, school improvement grant wato tallafi da ake ba ainihin ita kanta makarantar. bayan na yara bayan na yara naira dubu ɗari biyu da hamsin Mm. akan ba su to sai a samu kwamiti wanda muke cin sbmc mm. sai su ake ba wannan kuɗin ba su sau ɗaya ke ba su sau ɗaya eh, a shekara sai a ba su idan aka ba su su za su kula da ɗan abin da ya shahi taga can ta cire mm. kujera silin ya ɓare abin da bai karhin wannan musamman irin matsalolin da ake yawan samu gama karantu a jujuwa wani lokaci sai da gaske to su kansu eh, sbmc din ana ana mm. ana bukata ko kuma sukan tallafa su kara mm. bisa ga wannan dubu ɗari da hamsin ake bada su ma su kara nasu gudunmai domin ainihin gudanar da mm. inganta ita wannan makaranta da eh. aka abin nan eh. to sannan idan makarantai tana da kuma abin da ake ce ma nursery wato pre-primary eh, kafin shiga yawa to shi ma nan shi ma nan za a ba kowace wannan kowace pre-primary school naira dubu ɗari da hamsin shi ma hmm. dan a inganta wannan wannan naziri din eh, misali da hmm. yan mata to kaji hmm. kokarin da ake yi to kuma a wannan shiri mun ga ingancin ko kuma karuwar shigar 'ya'ya mata a cikin makaranta musamman ma muna ganin mun ma gayyato mu kanmu saboda ai ka san shirin yana da wuya ya hada kowa da kowa ce to amma ana ganin ma dole sai an kara tsarin eh saboda me saboda kaga makarantu dole a kara mm, gine-gine tunda an karu to bisa wannan ne gwamnatin jihar Katsina take ta kokari yanzu haka mm. take ta kokarin inganta makarantu tana gyara su ana kara azuzuwa mm. kusan azuzuwa jan dubu ashirin aka kara azuzuwa a fadin eh, jiha sannan makarantu kuma an gyara makarantu da yawa wayanda duk kowane kowace shiya guda mm. uku ta central zone da muke da ita ba makarantar da ba a taba ba an mm. gina sabbin makarantu domin ganin cewa wannan ana samun shiga ya'ya mata musamman ya'ya mata da mm. kuma sauran yara ana samun shiga su makaranta har dole a samu masu mahallin da za su abin to misali daga karshe misali kowa ya san ilimi yana da muhimmanci da bashi muhimmanci yana da amfani mm. amma menene misali ita gwamnatin jihar Katsina ta hango wanda ya zama cewa ta bashi muhimmanci mai yawa haka ah. menene hikimar to ai ba ma sai ka tambaya ba kowa ya mm. san muhimmancin ilimi mm. babu ƙasar da za ta ci gaba idan ilimin ta bai inganta ba mm. ko nan ƙasar amurka da ta ci gaba ai ilimi ne suka ba muhimmanci kwarai da gaske domin in baka ba ilimi muhimmanci ba ba za ka samu likitocin kirki ba ba za ka samu injiniyoyin kirki ba ba za ka samu duk wata to an ce arewa ko kuka kusan a tarihi ya nuna katsina su suka fara karɓar boko sosai da sosai to har yanzu ba ku koshi ba a to ai ba koshi da shi <laughs> ai lokacin da wasu za su wuce lokacin da wasu za su taso idan mm. babu mai koyo gwani ya kare to ai ka gani mm. saboda haka dole ne a ci gaba dole ba za a yi kasa a gwiwa ba za a yi ta kokari mm. domin a inganta ilimi to wannan shine gwamnati jihar katsina karkashin shi mai girma gwamnan right honorable aminu bello masari da ya zo farko cewa shi ilimi shine na daya da aka ƙara tambaya shi ce ilimi shine na biyu mm. aka ƙara tambaya ce ilimi shine na uku kaga mm. ilimi shine na ɗaya na biyu na uku saboda haka shi ya sanya ma a wajen ainihin kasafin kuɗi ilimi shi ke da babban babban abin kaso mm. mafi tsoka kasashen da suka ci gaba haka ake so mu ma haka muka yi ka gani wajen kashi ashirin da uku bisa ɗari haka aka ba ilimi na ainihin kasafin kuɗi da aka yi eh. so ka ga kenan kuma muna ganin gaskiya abin ya fara mun har samu akwai alfanu yes mun har samu alfanu eh to daga karshe wani kira gare ka musamman ga iyaye tunda mun ji bangaren gwamnati me take to wannan wannan eh, al'amari mm. ba abu ne na wanda gwamnati za ta yi ita kadai ba kamata ya duk sauran jama'a su masu sa hannu mm. don ilimin nan ya ci gaba idan aka gina makaranta to ba ta gwamnati ba ce kawai hmm. a'a mutane su ga cewa sun rike wannan makaranta ba a ainihin sace abubuwan da ke ciki ba hmm. da sauransu dole ne sai su ma iyaye dole su ba da kuma gudunmuwarsu hmm. su turo yara makaranta lokacin da ya dace sannan kuma su rika kula idan yaran nan suna koyan abin da ake su dinga bibiyan karatu su dinga bibiya sannan sauran al'umma gaba ɗaya su ɗauka cewa abin nan ba na gwamnati ba ne shi kaɗai a na kowa da kowa ne hmm. idan mun gyara to mu gyara ma kanmu mun bata ma mu bata ma kanmu hmm. wannan shine kawai da da ai ilimi da ake badawa kowa yana da ainihin rawar da yake takawa mm. ba a saka gwamnati ta kadai ba don ba za ma ta iya ba in ka ce saboda tana da sauran abubuwa da take yi wanda suka shahi koyar da bayar da lafiya bayar da ruwan sha da bayar da tsaro da sauransu mm. amma har haka tana kokari ta ga cewa ilimin nan idan ka ba da ilimi to shi kan kiwon lafiya zai inganta in ka mm. ba da ilimi ingantacce shi kan shi ah, ah, abin nan mm. ah, harkar tsaro za ta inganta komi da ilimi ake inganta zai inganta to in ilimi ya inganta insha Allah komi zai inganta to mun gode sosai malam Salisu sai mu ce Allah ubangiji kuma mai da kai gida lafiya to alhamdulillah na gode malam Usman madalla na gode To madalla haka yake mm. yanzu a masu sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin yau da gobe kammala. Dole ki ce bye bye. Eh a madadin. Usman Ahmad Kabara. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ku kara da mu insha Allahu a na lafiya. Kan ci gaba tilas